yake tambayar yaya salisu cewa yanzu kaga ka ɗaure kanka wai me yasa ka yi la wancan shirin? salisu me ta yi maka don ta ce tana son ka kome ka rasa irin abin da za ka ce ta yi har ka sa iyayenta da naka a matsananciyar damuwa mahaifinta fa har hawan jininsa ya haura inda ake tunani sannan ga 'yar mutane nan da ciwon zuciya idan yau ta mutu kana ganin za su kyale ka to a sa ma sun kyale kan naka mahaifin fa haba kai wani iri ne gashi har laifin ka ya shafe ni ka san ko har kotu sai da muka je da yayanta akan cewa ni na ba da shaida ta yi ciki wata uku da kwanaki allah ne ya kwace ni saboda kai ka gaya musu haka rigima ce a ƙasa a kwance shi yasa ne maka nasiha ka rage nuna mata tsana na ce ma ka ji tsoron ka da allah ka daina gallazawa 'yar mutane har kana kwaso mata kana kawowa gidanka wannan ba tarbiyyar da aka bamu ba ce tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba aliyu ya ci gaba da cewa ilimin nan na boko da islamu kana da su kana da hadda alkur'ani mai girma a kanka ban da sauran littattafai menene baka sani ba a game da kaucewa saɓon allah hmm? ya baka ilimi ya baka lafiya ya baka kuɗi daidai gwargwado bare yanzu ka je kwas ina da tabbacin babban matsayi za a baka to me kake so na rayuwar duniya da ya wuce haka sannan allah ya baka mace har mace da samun irin su sai an tona amma ka rufe idonka munin ta kake gani akan wani dalili na daban don ta ce tana son ka laifi ne kuma ga amintaka a tsakanin iyayenku tun iyaye da kakanni mahaifinka mai son zumunci ya lallashe ka ya yi maka fada ya dawo nasiha amma duk ka sa kafa ka shure saboda kai ga ka dan yau ko in ce dan zamani to ni dai Allah ya gani ba abin da bana faɗa maka shawara dai ta abokin gaskiya ina baka salisu ba zan taɓa ganin abin da zai cuce ka na kyale ba idan ba ni da karfin hanawa to kila kuɗi su yi amfani in ko duk ba haka ba to ina da Allah zan maka addu'a amma kai na lura duk ka watsar baka addu'ar salisu yari ba ce ka da yawa baka gudun haƙƙin abu ya kama ka ko na yarinyar nan ko kuma aiwata ka hakan tun daga ka da ƙanwa, idan kuma ba a yi mata ba 'yar fa in ka haihu idan kuma ya ya katse shi da cewa na yi nadama tuntuni a yanzu haka ma ina ɗan jin son ta wallahi aliyau ya yi murmushin jin daɗi ya girgiza kai ya ya ci gaba duk fa abin nan da nake mata na daina wallahi muna zaman lafiya har muka dawo jiya to yau dai tsantsayi ne ya sani na afka mata haka Aliyu ya ce dakata dakata ka ce kuna zaman lafiya to me yasa baka bi ta talalama ba kai mata wannan illar eh to ba na dan fara gaya maka zun kyamata take yi wai ina da cutar kanjamau ni kuma Aliyu ya ce eh kai kuma zuciya ta ɗebe ka ko shine na ce tun da kin ce ina da ita bari in sa miki to kai wace alama ta gani da har ta faɗa maka hakan eh gaskiya na yi jinya ita ce make man komai wanka wanki cin abinci a baki komai dai kawai mm, to kai kuma baka fahimtar da ita ba cewa baka da ita ka bi son zuciyarka go? Aliyu, baka ji maganganun da take ta yaba min bane masu zafi ko kai ne iya abin da zaka yi kenan a ni Allah ya tsare ni ko a mafarki kuwa sai dai na fahimtar da ita gaskiya in dai ba ciwon ne da kai ba da gaske me kake nufi da ko ciwon ne da ni eh dole in ce haka mana wani irin ciwo ne ke damun ka a lokacin ciwon nan ne fa sai ga fa'iza ta shigo kanwarsa a ruɗe cikin kuka ta ce don allah ka taimake ni ka kira mun yaya salisu har yanzu ba ta farfado ba kusan awa hudu kenan da sauri suka miƙe idan ta ya rufe ba ta ga yayan nata ba suka fito a guje sai waɗanda nake kwance ana ƙoƙarin kai ni ɗakin icu yayi rikice sai kuka yake yi sannan bai sanar da kowa ba kuma ya hana fa'iza ta faɗa a gidansu sun samu yaya a gefen da nake ganin sa yasa ya taso a hargitse ya ce fita nan ko na sa a kama min kai yanzu sai na ɗaure ka wallahi bari in ga tashinta aka riƙe yaya yana kuka sannan aka fitar da yaya salisu waje shi ma hankalinsa a tashe yake idan ta mutu me zai ce wa abba shi zancen yaya kabiru bai dame shi ba ko kaɗan idan shi ne ma zai yi abin da ya fi hakan idan aka yi wasa irin haka ofis ɗin aliyu suka koma suka yi jugun-jugun yaya dauri ya ce to ko na sanar da gida ne a'a ka san balli zai tashi ka dai yi mu yi addu'a ta tashi da ikon Allah amma ciwon zuciya ai bala'i ne ga ta yarinya ƙarama, kuma kai ka jawo don haka mu bi a hankali tukunna ya ce to na ga fa'iza a manne da shi ina son yin magana ban samu ba oho baka san soyayya suke yi da kabirun ba ko har an sa musu rana aure ai dama me ka ce ya miƙe ya ce me kake nufi da suna soyayya ya ce kwarai kuwa su kam suna son junansu kamar za su fi ku riƙe zumunci tunda ku kun watsar dakata dakata don allah me kake so ka ce mun fa'iza da kabiru an sa musu rana aure ya ce ina ga kuwa ko wata ɗaya ma ya kai yanzu ya yi shiga ja da baya yana girgiza kai da ɗan wani murmushin damuwa ya ce ina hakan ba zai yiwu ba yaudarar ta zai ya ce amanar ta ƙarya ne wallahi yana da manufa a ransa ba don allah yake son ta ba dole in hana ba za ta aure shi ba zalunta ta zai yi aliyu ya tari numfashinsa da cewa me kenan kake nufi ya ce cikin ɗaga murya na ce maka zalunta ta zai yi ƙarye yake yi baya son ta yana so ne ya rama abin da nake wa ƙanwarsa ne a'a sam yaya ba haka ba ne yaya kabiru ƙauna ce a tsakanina da shi ba so ba tas tas ta ji saukan mari duk ta gigice za ta faɗi ƙofa ta tare ta ya ce ƙarya yake ba ƙaunar ki ba mutuncinki zai ci sannan yaudarar ki zai ya ci amanaki ke ga ki ba kya magana to ba zan bari a cutar da ke ba ko da wasa aliya ya tafi ya ce ok wato kai har kana gudun haka amma kai kake zalunta yar wani amma baka so a yi wata ka ko ranya ya ɓaci ya nuna shi da ɗan yatsa ya ce ya ishe ka haka na fara zargin ka kila kai ka bashi wannan shawarar saboda ya ɗauki fansa akan tawa yar uwar to ƙarya kuke yi wallahi ba za ta aure shi ba inda ina da rai fa'iza ta sa ihu ta ce ya kai haƙuri idan ban aure shi ba zan mutu ba zan iya rabuwa da shi ba kai haƙuri ya sake ɗaga hannu zai kuma marinta aliyu ya rike shi shi ma cikin ɓacin rai haukar ta tashi daga kan salsabila ta koma kan fa'iza ne kuma ya ce ka samu natsuwa muna mu kashe wutar da ke gaban mu tukunna ka kuma bari su yi tasu soyayyar tun da dai kai baka yi da fatan ka gane ke kuma wace mu je ki nuna mana salsabila ta ce ah, har yanzu yaya na ciki ya salisu ya ce wuce ki gida kar a neme ki ta ce ai sun san muna tare da yaya me kika ce ke ma kin zama yar iska kenan in ce ki je gida ki ce min an san kuna tare cikin kuka ta ce allah ba haka ba ne ni ko hannuna bai taɓa riƙewa ba ba kuma inda nake raka shi wuce na ce ko na ɓalla ki gida biyu ke ma a kwantar da ki wuce kuma ko da wasa na sake ganin ki da shi sai ne miki targaɗe ba ki da kishin kai wulakanta ki zai yi wuce na ce haka ta wuce cikin kuka ba dama ta yi ma yaya kabiru sallama sai kiransa ta yi tana kuka ta ce zan je gida yaya ya ce kamar yaya zaki je gida ni kuma fa nan zaki banni ta ce kai hakuri yaya salisu ne ya kore ni gida yanzu sai muke cikin fada ya ce yana hauka ne idan har zai musalsabila ya kwana lafiya matarsa ce amma ke mallaki na ce ki zo nan in ga wanda ya isa ya kora ki gida ba da izini na ba kai hakuri ba na so kuna tashin hankalin nan a nan asibiti mu ji da mara lafiyanmu ta wuce gida mama kaltumi na tambaya ta ko lafiya idon ta yi ja haka ta ce asibiti na raka yaya kabiru gai da wasu majanyata hmm, ba ki gansu ba abin tausayi mama ta ce to allah ya kyauta sannan allah ya ba su lafiya ki je ki wanke idonki ta ce to mama shi kuma ya salisu komawa ɗin da nake yi amma ya tarar bana nan ya shiga zaga duk ward ward na asibitin har yana nishin wahala sannan ya koma ofis ɗin aliyu ya zauna yana mai da numfashi tunaninsa ko ina aka kai ni gashi baya so a sani a gida zama har bayan la'asar sannan aliyu ya dawo ya tarar da shi ya ce mai yau da karfe bakwai za a fita da ni waje duba zuciyata kuma kabiru ne kaɗai zai kasance da ni ya ya miƙe cikin fushi har da dukan tebur yana cewa wai mai kabirin nan ke nufi da ni ne Mata ta ce fa in har yana tunkahon kanwarsa ce to ni na fi shi iko da ita da har zai bar ƙasar da ita ba tare da sani na ba me yake nufi eh Aliyu Udai bai kula shi ba yi ta masifa har ya gaji don kansa ya yi shiru Aliyu ya ce ka je gida saboda sassan ka dawo ka kuma kwantar da hankalinka faɗa ba naka bane kwantar da kai za ka yi tun da kayi laifi idan na gama duba marasa lafiya dina zan zo mu san abin yi yanzu ka je ka gaida su abba su san ka dawo lafiya idan sun tambaye ka matarka ka ce tana gaida su kafin ta zo shikenan amma na ce to bari dai in zo mu san abin yi kawai ka je ka dan kwanta ka yi sallah dai ko ai na yi amma a nan ofis na kasa fita masallacin ku to ai shikenan ka je sai na zo ya fita ya nufi gidansu mama Katume ce a falo tana karatu ya yi sallama da ƙyar tare da zama akan kujera sharaf ta ce kai lafiya menene yaushe kuka dawo sai ga fa'iza ta fito da sauri ganinsa ya faɗar mata da gaba amma ta dake ta ce cikin murmushin karfin hali ya yaushe kuka dawo sanda zuwa ina ƙawata? ya dan kalli mama kaltume shi ma ya kakaro murmushin ya ce jiya da daddare ƙawarki na gida ta gaji ne amma ta ce in gaishe ku kafin ta zo to yana amsawa ita ma ta saci kallon maman ita kuma da yake babba ce ta ce kai me ke damun ka duka wani ya mutse haka kai da ka je turai maimakon ka yi kyau sai ma lalacewa menene ya tashi ya zauna da kyau tare da cewa ba komai duk gajiyar tafiya ce ta tsare shi da ido ta sake cewa da kafa kuka zo kenan daga can a'a mama a jirgi dai kafa kuma ina za mu iya allah na tuba konan da ta dakatar da shi da cewa to ya aikin da fatan an dace ya ce yi sosai ma za a dace abba fa in gaishe shi yadda take kallonsa duk ya tsargu sai ya tashi ya ja hannun fa'iza ya ce zo ki dan bani abinci yunwa nake ji sosai ko kari ban yi ba mama kaltumi ta ce me hana ka karyawa matar ta kafa ya ce eh tana nan ba ta jin daɗi ne shi yasa ya iza ƙiyar fa'iza don baya son tambayar da mama ke masa za ta iya gano halin da yake ciki ita kuma hankalinta bai kwanta ba saboda bata saba ganin sa a haka ba amma za ta tambaye shi cikin tsanaki ta ji ko menene tana dai zargin matarsa kila daga masa hankali take yi dama ba kauna auren yake ba shi Allah da ya kyauta to shi kuma ya ɗora fuska ya ce me kika ce mata da kika dawo ban ce komai ba kawai na ce ne na raka yaya kabiru asibiti duba marasa lafiya ok ok kin ɗauko hanyar gaya mata kenan wato ko a'a ganin ido na yi ja ne ya sa ta tambaye ni kuma na ce mata hakan to yanzu ina kika san an kai ta wallahi bai gaya mun ba layin sama a kashe yake tuntuna nake ta neman sa ni ma nawa hankalin ya kasa kwanciya ina tsoron kada su gane ma mata tsare ni na faɗi gaskiya yi eh, haka ne to ki har yiwa shi kika ce kina son sa da har za a sa muku rana ni ban sani ba gaban ta buga ta yi shiru ba da nake magana ba eh Mm, dama dama ba ni na ce ina son sa ba shi ya gaya wa abba da kansa wai don Allah a bashi ni ya aura a daɗa zumunci ka san abba kuma da son a yi zumunci ok ke kuma kika amince kenan ko ta sun koyar da kai ƙasa ya ce da ke nake magana ba eh to bari ki ji ba za ki aure shi ba da dafa kirji tare da ja da ba eh aure ne da ba zan bari a ɗaura muku ba zan samu abba an jima idan ya dawo sai ta fara kuka ya ce ashe zaki na jini munafuka ba ku fara soyayya da shi ba sai da na bar ƙasar zai lallabo saboda yana son yin cuta to ƙarya yake zan gani ni wuce ba ni wuri banza ba ki san taimakon ki nake son yi ba wuya zaki sha a banza idan kin shiga gidansa sai ku ta ce yaya shi fa ba irin sai ta yi shiru ya ce me kika ce ni kike gawa haka zai kai mata mari ta kwasa a guje sai ɗakinta ta rufe jikinta na bari. na shiga uku na yi masa rashin kunya wallahi subul da baka ne ya ya kai haƙuri shi kuma riƙe baki yana mamaki wai ƙanwasa ce ke cewa kabiru ba irinsa ba ne wato gashi mugu ko eh, lalle za ki gane kuranki idan kika shiga hannunsa ya'yakata mai ta biyo su kicin don ganin shi kadai sai surutu yake yi yasa ta ce kai malam lafiya kake magana kai kadai ina fa izzat take mm, mm, mm, tana daki. na ce ta bar abincin ne kawai hmm, salisu ina son ganin ka a ɗaki na yanzu ta wuce gabansa ya faɗi tun suke ko ya ce tun yake da ita ko da wasa bata ta taɓa kiran sunan shi ba sai yau Eh, lallai akwai matsala yau idan ta tsare shi me zai ce da ita idan har ta gano abin da yake boyewa ba shakka a kunnen abba to shi ya zai da ran